wajen nuna adawa da wannan kuduri suna kalamai marasa daɗi ga shugaban kasan kama a fidda su daga cikin majalisar daga bisani ne wakilai 144 cikin 151 da ke majalisar suka amince da wannan kudurin idan har aka rattaba hannu kan yarjejeniyar hakan zai bai wa haɗaɗɗiyar daular larabawa madogara ta soji a yankin na ƙurya afirka tun daular ta cimma irin wannan yarjejeniya da ƙasar eritrea masu sharhi suka ce daular tana da niyyar kafa sansanonin soja na lokaci mai tsawo domin ta rika sa ido kan zirga zirgan a ruwa a kuryar afirka da kuma bahar ahmar ko resi da turanci wani hadimin shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya lahadi cewa fadar white house tana duba dukkan zaɓi da take da shi a yunkurin tunkarar hukuncin da kotu ta zartas na dakatar da aiki da dokar shugaban ƙasa wacce ta hana 'yan wasu kasashe bakwai galibin mutan ƙasan musulmi zuwa amurka babban mai baiwa shugaban amurka shawara kan manufofin gwamnati stephen miller ya ce gwamnatin trump mai mako uku kacal tana nazarin kowane mataki da take da shi wajen ganin ta kare amurka daga ta'addanci hadimin na shugaban ƙasa ɗan shekaru 31 da haihuwa ya ga shirin mid the press na tashar talabijin na nbc cewa shugaban na amurka yana da yanci ko hakkin yanke shawara kan wadda zai kyale su shigo ko ya shigo amurka kuma jama'a sun zaɓi waɗannan ƙasashe bakwai ne bisa nazarin barazana da ake fuskanta yanzu da kuma nan gaba labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka madalla bari mu fara da batun cutar da ta addabi dabbobi a jamhuriyar Nijar kuma take kaiwa ga mutane amma yanzu mahukuntan kasan sun ce sun shawo karfin wannan kamar yadda ministan kiwon lafiya Dr. E.D. Kalla mai nasara ke cewa a cikin rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko muna. Wannan ciwon an zo karshen shi da binciken da an ka yi da irin matakan da an ka ɗoka da goyon bayan gwamnati da goyon bayan wannan kungiyar ta duniya mai kula da lahiyar ƙasashe sai in ce kwalliya ta biya kuɗin sabini da wannan ciwon an zo ƙarshen shi an zo ƙarshen shi saboda a ranar yau babu ɗan tahaliki wanda annan da wannan ciwo waɗanda sun ka yi shi sun warke amma matakai suna nan ana ɗauka su waɗanga ministrorin uku da technicien na ministère de la santé da na ministère de l'élevage da na ministère de l'environnement za su ci gaba da aiki saboda a gano ke wannan ciwon ba za a barin ya ƙara waje ba cikin wannan ƙasar ba kenan makiyaya da manoma yau suna iya gudanar da ayyukansu na kullum wanda sun ka saba game da abin da ake cema sai da wani bisashe da wani abubuwa dai daban-daban waɗanda sun ka kawo matsala wani lokaci game da nama ta da zaubsashe a cikin wannan kasar. A cewar wakilin na OMS cewa da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya. L'épidémie normalement euh, sur le plan humain est finie. Bangaren mutane dai wannan rashin lafiyar ta zazzabin dabbobi ta ƙari wannan ko saboda matakan kulawa da muka sa gaba tun cikin watan satumba a lokacin da cutar ta bayyana a cikin jihar tawa kuma wannan ya ba mu damar ganin abin da ke wakana a kowane lokaci. Kuma na ƙarshe wanda muka yi zaton yana ɗauke da wannan cutar a ranar 25 ga watan satumba da ya gabata sai ga shi abin ya zamanto akasin kamuwa da cutar zazzabin dabbobin ranar 6 ga watan janairu ne da ya wuce muka samu sakamakon cewa wanda muka bincika bai ɗauke da wannan cutar kenan tun ranar 25 ga watan Desamba shekara 2016 da ta wuce ba wanda ya sake kamuwa da wannan cutar ta zazzabin dabbobi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa To har wa yau dai a kan kiwon lafiya yau shekaru goma sha biyu kenan da kafa hukumar asusun kiwon lafiya a Najeriya. Na tambayi shugaban hukumar Farfesa Usman Yusuf da ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa shin wai ma ma'aikatan gwamnatin da aka samar da wannan shirin domin su sun san da shi kuwa suna amfana da shi kuma wato jama'a ba su ma san abin ba sosai shi yasa yau na zo america ciki eh, wannan gidan rediyo ya kamata ba mu da rana ba mu da dare mu yi aiki tukuru mu faɗakar da jama'a Me wannan wannan hukuma take yi ya kuma za a yi mu taimaki jama'a ba abin da za mu zauna ne mu ce ya kamata jama'a sani saboda haka lalacin wannan eh, lalacin mu ne jama'a ba sani ba kuma aiki na tun sadda na shigo yau wata shidda za ka gani yau ban nan ban nan ban nan ban nan ina faɗakar da jama'a cewa ga wannan hukuma ga yadda za su amfana ga yadda za su shigo cikin wannan hukuma so akwai aiki sosai amma insha Allah za mu yi ta kana jin ehm, ta zuwa kafafen yaɗa labarai hanya ce da zai taimaka kwarai da gaske wasu hanyoyi kuma kake tunanin amfani da su domin ganin wannan abin ya kai ga ainihin mutanen ƙasa da kyau kaga wato dole mu shiga mu shiga wurin iyayenmu shugabanninmu sarakuna da malamai da masallatai da manya-manyan cocina da makarantu duk za ka gani da gidajen rediyo da gidajen talabijin duk za ka gani ina ka wato duk shekarun nan ka duba yadda aka sha kan polio eh, a arewacin najeriya ai ba a sha kan polio ba a arewacin najeriya sai da aka koma wurin iyayenmu shugabanninmu sarakunanmu malamanmu masallatanmu da cocinanmu sannan jama'a suka, karɓi karbi wannan abu saboda haka can na koma yanzu to farfesa wani abu shine tunda ma'aikatan gwamnati aka fara kuma ana cire musu wani abu daga cikin albashinsu to su waɗanda kuma mutanen gari da kuke son su shigo cikin wannan tsarin su ta yaya kuma za a a shi wani abu daga hannunsu ya zamanto kamar asusun kamar yadda eh, tsarin abin yake kaga akwai wato sadda na zo akwai tsarace-tsarace a cikin wannan hukuma tamu mm. wanda ba dole wai sai kana aikin gwamnati ba bari in baka misali akwai wani tsari wanda muke kira shi vc ship voluntary contributor social health insurance program wato eh, tsari ne wanda ba sai kana aikin gwamnati ba nawa mutum yake biya da zai iya shiga wannan naira dubu sha biyar kawai a shekara a shekara in ka raba wannan naira dubu goma sha biyar kowane rana kulliyomin ya kasance cewa naira arba'in da ɗaya kawai kulliyomin in ka biya mu mutum naira arba'in da ɗaya kulliyomin a shekara zai iya amfana da ita kamar yadda ni babban wannan hukuma zan iya amfana ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa To daga batun kiwon lafiya sai kuma na zanga-zanga biyo bayan umarnin hana wasu 'yan kasashe bakwai shigowa Amurka da shugaban kasar ya yi bayan da kotu ta yi watsi da shi ya sa ana ci gaba da kame waɗanda suke bakin haure ne a cikin Amurka a jihohi daban-daban. Wannan ya sa musulmai da dama waɗanda ba musulmi ba suka gudanar da zanga-zangar lumana a birnin New York. suna sala imam limamin 'yan kasa na usa ina jin dama haka garin ya gada idan aka yi wani abin da bai dace da ku ba kuna da yanci ku fito ku nuna rashin amincewa sunana hajiya zainab daga nan bronx new york mun zo mun taimaka daga nan saboda yanda aka sama musulmai idanu wai terrorist ne shi yasa an ban musulmai shigowa america mun zo mu ba su san kamar musulunci peaceful religion ne hajji muhammad bashir taro ya kyau insha allah ina ganin mun cimma gurin allah sa mu dace. Wasu musulmi mazauna birnin New York kenan suke bayyana ra'ayoyinsu akan matakai da shugaban Amurka Donald Trump yake ɗauka akan musulmi da baki 'yan cirani. Macin da aka yi a gundumar Bronx na birnin New York wadda aka yi wa take dukkan mu musulmi ne ya kammala da gangami a farfajiyar kotun tarayya akan hanyar 161st Avenue a Bronx tare da yin kira da kowa ya dage wurin neman 'yancinsa. Ruwan sama da dusan kankara da aka yi jiya Lahadi ba su hana mutane fitowa zuwa wurin macin ba kuma waɗanda ba musulmi ba ma sun yi macin. Shabir Ahmed Gum na kungiyar Muslim Foundation ta Amurka yana cikin waɗanda suka yi jawabi a wurin macin wanda kungiyar gamayyar bakin haure musulmi suka shirya kuma ya shaida mun cewa You see that the bad weather, very freezing temperature and the how the people came out, you know, this country Kaga yanayi ba kyau ga tsananin sanyi amma duk da haka mutane sun fito suna neman yancin su We are keep going keep moving until you know he will review his uh, executive order. The Muslims yace za mu ci gaba da matsawa shugaban kasa lamba har sai ya canza matsayinsa akan musulmi da baƙi Hajara Mata Ahmad tana cikin waɗanda suka shirya wannan macin kuma ta tabbatar min da cewa hukumomi a New York suna basu goyon baya ɗari bisa ɗari. Elected officials da suke ciki Bronx da wanda suke ciki city duka suna bayan mu suna su abin da muke yi shi yasa muna samun uh, supportin su. To yanzu kuka yi wannan zanga-zanga da irin macin da ake yin ga duka bai biya bukata menene abin da za a yi nan gaba? Ai mun continue ai zanga-zanga bai karewa shi yasa in sun ji ba su ji ba mu da muna cikin aiki magana mun yi wannan ake ce advocate muna cikin she mun gani abin da muke nema to me kuke son ainihin president yayi muna so ya gane kamar mu musulmai mu ba mugu mutane bane mu ba criminals bane baba ya ko makiri sashen Hausa da murya Amurka daga gundumar Bronx a birnin New York To madalla kafin har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kenan birnin Washington DC mu yanzu agogona ya ce karfe 12 na tsakar dare da minti 17 kuma ga wannan sakon. Fellow Nigerians, events of the past few years have indicated that despite our great human and material resources, the government has not been able to fulfill the legitimate expectations of our people. Nigeria has been left to drift. Jawabin marigayi shugaban Najeriya Janar Murtala Ramad Mohammed ranar 30 ga watan Yulin 1975 bayan nasarar hambare gwamnatin Laftanar Janar Yakubu Gawan kenan. To a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin cikakken wannan rahoto na waiwaye da aka yi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Yau za mu fara takalar batun Malam Lawal Abubakar ne, wanda wani ɗan kwangila wanda ya fi shi ƙarfi da kuma sanin mutane. musamman ma alkalai ya kwace masa gidansa na gado ko kuma yake ƙoƙarin kwace masa saboda dai shi lawal abubakar ɗin baya da ƙarfi ko bai san manya ba wannan gidan yana wata unguwa mai suna mai tama a cikin abuja sunan wannan ɗan kwangila da ke ƙoƙarin ƙwace ma lawal abubakar gidansa shine idris usman idris aboki ne ga wani yayan lawal abubakar wanda ya rasu wanda suka yi harkar kwangila tare yayan lawal ɗin shi ya ba Idris aron wannan gida domin ya zauna kafin ya samu nasa. Daga bisani da lawal ya buƙaci gidansa sai Idris ɗin ya yi musun cewar ai gidan nan nasa ne. Domin haka sai lawal ya shigar da ƙara a wata kotun yanki a Buhari, inda ya nuna takardunsa na gado da na yadda mahaifinsa ya mallaki wannan gida. Kuma kotu ta gamsu cewar lallai wannan gida na lawal abubakar ne don haka ta ce a miƙa masa haƙƙinsa. To amma wani abin mamaki sai daga bisani shi Idris Uthman ɗan kwangila ya ce ai kotu ta ba shi wannan gida. Aka bincika sai aka gano cewar ashe wai wata babbar kotu ce ta yanke hukunci a shari'ar da wai shi lawal abubakar ɗin ne ya shigar kan cewa a ba Idris Usman wannan gida. Abin mamaki a nan shi lawal abubakar ɗin an riga an mallaka masa wannan gida tun a kotun yanki ta buhari amma aka ce wai ya shigar da kara a babbar kotu abin da ya ce bai taba sani ba bari na koma gefe mu fara jin yadda aka ƙulla wannan zalunci. assalamu ah, alaikum sunana lawal abubakar yaron late alhaji abdu abubakar ina zama a kefi kofar fada nasarawa state yawwa to akwai ah, bayanin da ka zo da shi nan sashen wasu na muryar amurka musamman ma wannan shiri na ciki da gaskiya kan wani cin amana da aka yi ma da ya shafi gidan ka na gado ko za ka yi wa masu sauraro bayani dalla-dalla mai faru eh gidanmu na gado ne da mu ya rasu a nan tama abuja to bayan ya rasu sai shi yayana a marigayi a amadu abubakar ya kawo abokinsa mai suna idris othman ya zauna a wannan gidan a abuja shin tukuna kafin mai nisa a gidan a a wani layi yake kuma ko kuma cikin rukunin waɗanne gidaje yake eh yana madera street ne kuma gidaje ne wanda marigayi babana ya gina nan mai tama e eh, sunan mahaifin a marigayi alhaji abdu abubakar to da idi ya zo ya zauna a gidan ni kuma na kasan wajen na karatu bayan na dawo ni ma na samu dan zauna a gidan kamar na wata guda sai na dawo kefi tafiya na tafiya tafiya na tafiya idris ne na gidan amudu ma yana zama a gidan kafin ya gyara wani gida nan kusa da nawa din a gaba kaɗan wani lokaci sai na samu ya na ce mishi ya maganan wannan gidan nawa sai ce in ya gyara wannan da zai koma ni zan koma wannan gidan amma abokin shi na zama a ciki shikenan sai na ci gaba da zama a nan a abuna ana nan ana ta tafiya ana ta tafiya ana ta tafiya dai sai yaya na kira wani rana shi ahmadu mazudin sai mun bayani akan cewa gashi fa suna rikici da idris akan wannan gidan nawa a shin kafin ka dawo ne mahaifin naku alhaji da abubakar ya rasu ko sai bayan da ka dawo a'a kafin in dawo shi ne ya rasu kafin in dawo don da ya rasu ina can kasan waje din ma da bai da lafiya mun zo nan gida najeriya kafin har allah ya masa rasuwa 1992 mm-hmm. to bayan rasuwarsa an yi rabon gado kenan shin kana nan lokacin da ake rabon gado ina nan amma na yi samu matsalan hatsari mai tsanani an yi rabon gado ina kwance a asibiti na kaduna ana kiran shi sofenal hospital a lokacin wato ma'ana da aka yi rabon gado ne ke ka samu rabo na gida a wannan layin na mai sunan layin marketing a madera street madera ta mai imani estate eh na san imani estate to abinda za a fahimta eh, bayan mahaifinku ya rasu an yi rabon gado an baka gida a tunanin da za a yi gida dai ya kamata yana hannunka ne yi. eh haka yake gida ya kamata yana hannuna ne to amma mutuncin da shi yayana ke da tare da idris din kuma na mishi bayani ya kuma gaya mu akan cewa idris dan zauna a wurin ko baka ba kafin allah ubangiji ya sa ya samu nasa gidan ya koma abin da za a so a sani an ba da an raba gado yanzu an baka ɗaya daga cikin waɗannan gidaje din daga nan sai mai faru daga nan sai shi yaya na sa wani a cikin gidan abokinsa idris othman wato na amadu abubakar kenan ya ba abokinsa idris othman ya zauna a gidan shi ma yana naka yana da gida a unguwar eh, yana da gida to shi me yasa bai sa shi abokin nasa a gidansa ba shi a lokacin ya gaya mun akan cewa in ya gyara nasa ko baka ba zai koma ka ji shi abin da yayana ya gaya mun kenan in ya gyara nasa zai koma to bayan ya gyara nasa din ya koma ko baka ba still idris othman abokin abokinsa yana zama a wannan gidan nawa sai na masa magana ya magana nawa gidan sai gaya makan cewa in dai idris ya samu nashi gidan ko baka ba zai bar wannan gidan ce to ba damuwa tunda abokinka ne to idris ya samu nashi gidan don na ce yana da gida ma a sokoro amma bai fita ya bar wannan gidan ba sai na samu yaya na mishi magana sai ce zai fita to daga baya kuma ban ga fitansa ba sai yaya na kira da wani lokaci yana gaya min cewa gafan da suke suke ciki da idris akan maganan wannan gidan na ce to ya kaga yanzu za a yi kuma baka ba sai na kai shi kotu da na kai shi kotu allah kuma ya taimake ni gidana ya dawo hannuna wace kotu ka kai karama na shi yayin naka wato ka gaji daidai barar abokin sai na zaune a gidan kenan sai ka ga dace ka kai yayan ka uwa daya kila uba daya kotu eh haka ne dalili kenan don na kai shi kotu akan in karbi yanci na ne kuma shi ya gaya min ga halin suke ciki tare da Idris na ka shi ma bai ji haushin kara da ka kai shi wakil eh to ko ya ji ko bai ji ba ban dai sani ba amma dai mun je kotu da shi kuma kotu ta bani gida na. wace kotu ce kake wannan kar a buhari ofa area court buhari muna ji daga nan gida ya dawo hannunka kotu ta baka gida me yasa baka je ka karbi gidan ba eh na yi kokarin je karba amma kullum na je wurin sai ga security security men a gidan to ni kuma maimakon in je in employing yan sanda ko wasu su zo ban dai san ya ne ne kamata in yi ba don dai na samu judgment ne ni na ganin kawai ya kamata kawai zan shiga gidana ne daga nan kuma sai na ga abun na neman ya zama wani abu daban sai na shiga bincike na sa na samu lawyer ya rubuta mishi akan cewa ya bar gidan ko baka ba bai bar gidan ba ya ce wai ai kotu ta bashi gida ta ina kotu ta bashi gida muka shiga bincike har muka zo muka samo cewa wai ni na kai kara kotu wani na kai shi kara kotu a kan wannan maganar gida na ce wani kara ba an kammala shari'a a kotu ba an baka gida mai kawo maganar kotu kuma yanzu yi eh to shi ne mun sani baban ya daure min kai ni na riga na ƙara ban gida na sannan kuma shi Idris Othman na gaya min akan cewa wani na ƙaran shi a wani kotu kuma kotun ta bashi gida na ce to aje a shiga bincike lawyer na bincike bincike ka ka samu papers wanda duka an samu forgery ne ba wani ƙaran Idris din da ni nayi da kuma na yi karansa ai da na haifi yarin ko a kotu ko a gani a kotu akan ni na yi kara na je na ga su takardu wanda ba haka ba bayan na ga wannan takardun da ba haka ba sai na ce ah to abin da za yi wannan lawyer ga fa abun da ka gani ga kuma abun da ake ciki saboda haka nan ka sake rubuta ma wani alƙalin da ya ba shi Idris wannan gida a nan kotun a high court a nan mai tama sunan alƙalin Ayu Bello shine CJ sai aka rubuta aka shigar da magana kotu kusan shekara ɗaya da wasu watanni kenan muna zuwa kotu so ɗaya alƙalin ya zo har yau ka ji amma shi kenan game da maganan wannan gidan na <clears throat> number 50 imani madara street imani estate abuja har yanzu alkalin bai zo ba sama da shekara guda maganan kenan mu je a ce baya kotu sau ɗaya ya zo ya za ya alkali yana aiki a ce sau ɗaya ya zo kotu kai mai ka lura yake faruwa kin eh ni na lura akan cewa shekara guda akan magana alkali bai zo kotu ba sai sau ɗaya to ina gani akwai haɗin baki tsakanin shi da shi idris osman din saboda duk ranar zuwan mu duran da kes ina ke wannan kotun alkalin baya zuwa wato ma'ana shari'ar ka ce baya zuwa amma ba wai kotun ne baya zuwa ba a ba wai kotun ne baya zuwa ba ranar da shari'a na shine bai zuwa kotu so ɗaya ayu bello wanda shine alkalin wannan kotun ya zo so ɗaya Ma sauraro ku biyo mu a shiri na gaba domin mu ci gaba da jin bayanan yadda ake kokarin kwace ma malam lawal abubakar gidansa na gado wanda yake titin madera a imani estate a gundumar mai tama a cikin abuja a madadin nasiru adamu el hikaya ibrahim alfa ahmed ke cewar a huta lafiya. To mun zo ga na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. jami'an jihar california da ke arewacin amurka ɗazu-ɗazun nan suka umarci dubun dubatan mutane da ke zaune da kusa da wata madatsar ruwa mafi tsawo a amurka cewa su tashi maza-maza suna gargaɗin cewa wata ganuwa a madatsar ruwa na iya faɗuwa kowane lokaci kuma hakan na iya zama haɗari ga mazauna kusa da wurin minister Japan Shinzo Abe ya ce harba makami mai linzami da ba a san samfurinsa ba da Koriya Arewa ta yi cikin tekun Japan abu ne da ko kaɗan ba za a lamunta da shi ba. To ma da lalata tun labaran mu kawo karshen shirin yanzu a madun kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi sahabu Imam Aliyu da ya taya na gabatarwa da salama Abu da ya ba da umarni sai injiniyan mu John da injiniyan mu John ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirin mu na hantsi.